الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan kwa musulmi ina mai roƙa mana Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda nake roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe da cikawa idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 270 suratul baqara bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الأنصار إن تبدوا الصدقات فنعمها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير الحمد <coughs> لله har yanzu dai muna cikin bayanin ciyarwa don mu san irin muhimmancin ciyarwa da yadda Allah yake kira zuwa ga ciyar da ɗan adam da taimaka masa Allah ce wa ma an min nafaqatin duk wani abun da kuka ciyar inda na ci maka ne ko na ciyarwa ne duk wani abin da kuka aikata inda na ciyarwa ne auna zartun min nadrin ko kuma alwashi kuka yi ko bakance ko alkawari wa Allah kuka yi na cewa za ku ciyar idan kuka ciyar din fa inna Allah ya alamuhu Allah yana sane da shi idan ma ba ku ciyar ɗin ba fa inna Allah ya alamu Allah ubangi yana sani ma'ana duk abin da kuka ciyar komai ƙanƙantan shi ko kuma wani alwashi kuka yi kuka ciyar komai ƙanƙantan shi to fa inna Allah ya alamu Allah yana sane da shi baya mancewa da shi domin shi ba mai mantuwa bane sannan kuma Allah ba zai bar wannan abun ya tafi ba ba tare da ya baka lada ba Allah yana sane da abin da kai kuma zai sakanta maka wannan magana na mumunai kenan wanda ya ciyar tsakanin shi da Allah amma wanda ya san wanda ya ciyar Allah ya san ciyarwan nashi tari ne ba don Allah ba ko kuma ya yi alwashi don riya kuma ya ciyar ɗin don riya to wannan ya zamanto azzalimi munafiki ne yake aiki don riya ya zamanto azzalimi su kuma wa mali zalimina min ansar su kuma azzalimai ba su da mai taimaka musu gobe kiyama domin ba abin da za su samu na lada gobe kiyama Allah ya watsar da shi yanda Allah ta buga mana misali a jiya din nan ayawaddu ahadukum an yakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin ko da kuma wala tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi ko famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan to duka waɗannan ba mai taimaka musu gobe kiyama ka yi aiki don riya ka yi ciyarwa don riya sannan ka je gobe kiyama da zimman za ka samu lada ba za ka samu komai a wajen Allah ba kuma babu wanda za ka kawo complain a gobe kiyama ya taimaka maka wani don Allah gashi na wayi gari yau banda komai ba karbi aiki na banda ladan wani abu taimaka mun da naka kai ma taimaka mun a har hada ni ma in haye in shiga aljanna azzalimi da ya zalunci kanshi ya ciyar a madarriya ya ciyar ba don Allah ba ya ciyar ya zo ya yi gori a kai ya ciyar sai ya zo yana cutar da wanda ya ciyar ɗin to Allah sai ya kira shi wannan shine azalimi. ke kuma azalimi gobe kiyama bayi da al'ansar mataimaka wanda za su taimaka masa ya samu wani lada nan ciyarwa ta kanu ka ɗauki abinci ka je ka ciyar da mutane ko ta hanyar zakka ka je ka ciyar da su ko ta hanyar sadaka bisa raɗin kanka ka je ka ciyar da su ko kuma alwashi au nazartum kamar mutum yayi alkawari da Allah ce ya Allah na maka alkawari idan na samu bukata kaza da nike so Allah biya mun bukata zan ciyar da miskinai abinci shinkafa buhu goma zan ba da kuɗi wa miskinai dubu ɗari duk wani alwashin da kai wannan shine annabru <clears throat> shine kai alkawari tsakaninka da Allah waɗansu suna alkawarin ya kasu biyu annabru kana zaune ka ce kawai na yi wa Allah alkawari zan yi salloli kaza ko zan ciyar da miskinai kaza ko kuma zan biya ma marayu kaza makaranta wannan alwashin da ya kai tsakaninka da Allah ba tare da wani condition ba sharaɗi akwai wanda yake alwashi ne amma na sharaɗi na condition ne ce in Allah ya yadda idan na samu first class a jarabawa na na final exam ina na university in har na zo na eh, first class ko in Allah yadda aka yi short ina cikin 'yan short service ko masu zuwa NDA in har suna na fito na yi wa Allah alkawari zan ciyar da miskenai kaza. kaga wannan ka sa condition wato idan wannan biyan bukatan taka bata samu ba wannan alkawarin babu shi kenan malamai sun yi blaming irin wannan malamai ba sa so musulmi ya sanya wa Allah wani sharadi ya ce zan bauta maka amma with condition in yi ta mun kaza kaman babu respect a ciki kaman babu girmama Allah a ciki kaman su ce in Allah yadda Allah ya ba da namiji mata na ta haihu lafiya ko kuma na daɗe ban samu haihuwa ina mata na ta ɗau ciki in Allah sauke ta lafiya na yi alkawari zan yi salloli kaza raka a kaza zan yi azumin kwana goma ko kuma zan yanka sa agu kaza in yi sadaka da namanta ko zan raba buhunhunan shinkafa da na gero da na masara da wace da galon na man gyaɗa. duka nayi wannan bi ma'ana in Allah ya zo bai baka ba kenan ba za ka yi ba haka za ka yi wa Allah sai ya maka wani abu kace za ka masa ibada to malamai suna ganin wannan bai dace musulmi ya gindaya irin wannan da wani condition ba kaman babu respect babu girmama gaba Allah shi Allah abun ka gode masa ne kawai ko kana da abu ko baka da shi da yayi ka musulmi kawai is okay ya isa ina fata an gane ko to duk wanda ya ciyar da abinci bisa bisa radin kansa ko yayi wani alkawari kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yaba wa sahabai yace yufuna bin nazari ko wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura kaga waɗancan yufuna bin nazri ne alkawari suka yi wa Allah suka cika sahabai suna cikawa wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira sannan addisanta wa yutu imuna ta'ama kuma suna ciyar da abinci wa miskinai da fakirai suna taimaka musu miskinan wa yatiman wa asiran wanda aka tsare wanda talauci ya tsare shi ko kuma ba su suka suka tsare shi sannan su ce la nuridu minkum jaza'an wala shukura to shine wannan din duk wata ciyar wanda kuka yi bisa ku ku da alherinku ta zakka ce ta sadaka ne fa inna ya alamu. Allah yana sane da shi aw nazartum min nazarin ko wani bakance alkawari kuka yi za ku yi kayyuka kaza kaza kaza na alkhairi kuka zo kuka kuka cika su to fa inna ya alamu. in dai kun yi shi with sincerity don Allah din Allah yana sane amma mai don riyafa don neman suna fa don gori fa wannan ya zamanto azzalimi saboda haka wa mali zalimi na min ansar azzalimai ba su da magoya baya da mataimaka gobe kiyama Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya idan kuka bada sadakan da za ku bayar kuka bayyana ta kuka exposing nata kowa yana gani ka zo ka bayar yanzu mutum ya taso ya zo ya bada wata sadaka ga sadaka kaza a ba masu miskinai ko faƙirai ko marayu ko menene ya bayyana ta Allah ce idan don Allah kai fani in mahiya dalla da ita in ji Allah wa in tukhfuha idan kuma koye ta kai ba wanda ya san ka bayar sai shi wanda ka ba wa din kuka koye ta wa tu'tuhal fuqaraa kuka je kuka ba wa fakirai kaman mutun ne ya sa abinci a mota a kori kura ya sa buhunan shinkafa da duk wani abinci dai yace a listin masa ya tura yaran su je su duba gidajen fakirai nawa ne anguwar rimi misali ko anguwan kudu ko ina ko kabala aka je aka ce masa eh mun samu dai mabukata gidaje ashirin ya ce to bismillah ku shiga mota ku shiga baya ya zauna a gaba ya ja direba a je wannan gida a kwankwasa musu da dare a buɗe a ajiye musu wancan a je a buga musu kofa waye ni ne kaza kaza a ɗauka ya ce ɗauka ka ajiye musu haka larabawa na ga suna yi a madina sai an ajiye din an matsa sai a buga kofa mutum yana zuwa yana sal yana bude kofa sai ya samu buhun shinkafa da buhun cimaka da abinci dai gashi nan an ajiye bai san waye ba dare suke bi to Allah ya ce wanda yayi abun da rana ko ana gani karara madalla da ita idan don Allah kai haka nan wanda ya zaga yayi ta a boye ba tare da sanin jama'a ba shi ma wanda aka baɗin bai san wa ya kawo ba shi ma fahuwa khairul lahu shi ya fi masa alheri ina fata an gane ko idan ka yi ta da kyakkyawan niyya aka gani ɗin waɗansu suka yi koyi da irin aiki da kai wannan babu laifi babban abin da Allah yake so ka yi shi with sincerity ka kyautata niyya ka yi abun don Allah kar ya ta shiga Allah ce idan kuka yi haka din wayu kafiru kaffiru ankum sayyi'atikum farkon abinda Allah zai muku zai kankare muku zinubanku gaba daya ya gafarta muku ina fata an gane ko wallahu shi Allah bima ta'maluna khabirun ga dukkan abin da kuke aikatawa shi Allah maɗaukakin sarki mai ba da labari. Kun san a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yuzilluhumullahu ko fi zilli arshihi yawma la zilla illa zilluhu akwai mutum bakwai da Allah madaukakin sarki zai sanya su a ƙarƙashin inuwan al'arshinsa gobe kiyama ranan da babu wata inuwa a duniya gaba ɗaya sai wannan inuwar daga cikin su sai yace, wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminuhu mutumin da yayi sadaka da hannun daman shi ya ɓoye sadakar dama ne ta mika har haguma bai san abin da dama yayi ba to shine wa in tukhfuha idan kuka boye kenan ina fata an gane babban abin da Allah yake so ayi abun don Allah ikhlasi bandariya kar gori ya biyo kar cutarwa ta biyo baya to idan mutum ya yi haka Allah zai kankare masa zunubansa gaba ɗaya da tsarkake shi sannan kuma ya je ya samu ladan wannan aikin riba biyu ake samu nan bangare an kankare maka zunubai sannan can kuma an ajiye maka ladan a cikin mizanin kyawawan ayyukanka wallahu shi Allah bi mata amaluna ga dukkan abin da muke aikata khabirun zai baka labari in dai don shi kai gobe kiyama sai ka zo gaba kawai ma malam ka danno ka tsaya ya na yi sadaka na yi kaza Allah ce bari in baka labarin aikin da kai in ba dan ni kai ba shine na ka mana misali mujahidin nan ko da yace shi ya jihadi don Allah Allah ce kai ne don a ce jari na ka mana makarancin nan ko da yace ya karantar da al'umma Allah ce kai ne don a ce maka malam sheikh ustaz sai kuma wane ne wanda ya ciyar da dukiya shi ma yayi ayyukan alkhairi ya zo kawai ga dangadan yana neman lada yana so ya ga abin Allah ya ce ba dan ni kai ba kai ne don a ce mai kyauta saboda haka duk ladan ya tafi a can baka da komai a nan tare da mu in ji Allah saboda haka je ka kawai wuta Allah ubangi ya rufa mana asiri na'am laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha hmm. wa ma أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله الرقيب inna allaha bihi alim Allah ya ce laisa alayka hudahum walakinna allaha yahdi man yasha wannan aya mai albarka tana da dalilin sauka kun ga muna cikin maganan ciyarwa ne to wannan ayar abin da ya faru wato musulmai ne da suke da tunanin in tunda su musulmai ne suna da waɗansu ‘yan uwa wanda ba musulmai ba kafurai ne, Yahudawa ne ko Kiristoci ne, ko kuma masu bauta wa gumaka wanda ba su da addini. ‘Yan uwansu na jini ne, ko dai makwabtaka ta haɗa ku, kamar kai ne a ce kana makwabtaka da wanda ba musulmi ba Kirista ne, ko kana makwabtaka da wanda ba musulmi ba amma ba Yahude ne. ko kana makwabtaka da wanda ba musulmi ba kuma ba ba yahude ba ne kuma ba kirista ba wato mai bin addinin gargajiya pagan kana makwabtaka da shi bai da abinci yana bukatan taimako bai da abin da iyalin shi za su ci ko ƴaƴan shi to musulmi a wannan zamanin manzo Allah sahabbai sai suna tunanin ciyar wanda suke yi kawai kan musulmi ne wannan umarnin da aka ci ku ciyar ku ciyar ku taimaka sai suka fahimci su abun tunda aqida ta raba su su kafirai ne ba su yi imani da Allah ba ba musulmai bane to sai suna hana su abinci suna kin taimaka musu ina fata an gane ko to sai aya ta sauka tace laisa alaika hudahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiryar da waɗancan mutanen ba a hannunka yake ba shiryar da bawa a hannun Allah yake in alaika illal balagh kai naka ka isar da sako kawai kai naka kai wa'azi kawai ka faɗa ma mutum ba kai ma mutum bayani ka masa wa'azi amma ya yadda ya gamsu ya musuluntan wannan ba naka bane kowane musulmi ma haka ne kowane mai wa'azi haka ne duk wani da'iya nashi ya yi delivering kawai na in Allah ya sa wani ya gamsu ya shiryu shi Allah ya hana ka tilasta ma wani don kayi wa'azi bai musulunta ba ka tilasta mishi ka ce ya musulunta Allah ya ce la ikraha fid din idan kai wa'azi kai wa'azi kai wa'azi mutu ya ce a'a shi kirista ne addinin shi zai yi Allah ce kul ya ayyuhal Runa la'a a'budu ma na. wala abidu abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattu wala antum abiduna lakum dinukum waliyadin ku je ku yi naku yanda ya muku din ni ma waliyadini ni ma unyinawa kuma kar wani ya tilasta ma wani ya musulunta da akwai abin da zai ka zaman lafiya a duniya irin wannan inda an bi wannan ka'idar eh lakum dinukum an ce ku je ku yi naku addinin christianity ka zaba eh je kai kai yahudanci za eh je kai kai gumaka za ka bauta eh je kai amma mu muna nan a musulminmu ba za mu bauta abinda kuke barko in ba ku ma shiga ba shikenan amma wa'azi da da'awa za a yi ta yi sannan Allah ya kira musulmi ya wani ɗin sai ce la’ikira kada ku yi fosin ɗin wani ku tilasta masa cewa sai kun me sai ya musulinta. akwai addinin da da zai kawo zaman lafiya da rashin takala da tsangoma irin na musulunci babu shi to inda ake samun matsalan bayan shi musulmi addininsa ya ce ka je you are free ka yi naka kuma an hana mu mu tilasta maka don me kai za ka shigo mana ka ce ba za mu yi namu ba don me za addinin musulunci je kai naka abinda kai imani da shi in kai kirista ne ka je ka yi in kana da shari'a da za ka yi ka je ka yi ta in kana da irin tufan da za ka sa ka je ka yi su in kana da duk abinda yi imani da shi Allah ce lakum dinukum ku je ku yi addinin ku can ni ma waliya waliya din to ta ya za a yi bayan musulunci mu musulmi mun ce kowa ya yi nashi Allah ya ba mu umarni a zauna haka kuma ya hana mu tilasta maka shiga musulunci ya hana amma dai a yi ta wa'azi ta ya za a yi bayan kai ai haka kai ka baro na kan ka ko ka ce ni musulmi ba isa in shari'a ba tunda abinda shari'a ta ta menene addini na ya sake. na ta ya za a aikace ‘ya'yana ba sa su sa kaya mata a makaranta ba ba za su sa hijabi ba wai ta ya za a kai ka shigo mun nawa hurumin ka shiga mun na addinin ka ce ban da right in yi shi ta ya za a mata matata ba za ta sa hijabi ba kamar yadda yake faruwa a su faransa a kasashen turan wai mu mun ce kar taka ta sa skirt mun faɗa mun ce kar yarka ta sa miniskirt mun ce dole ya ta ɗaura ɗan kwali to don me kai za ka shigo ka ce namu bai zai yiwu ba don me to nan ne ake samun takalan da ke kawo fada kuma kaga ai wanda ya tsokana shine azzalimi albadi huwa zalim to sahabai a takaicin takace dalilin sauka wannan ayan sai suke fahimtan tunda wannan kafiri ne makiyin Allah bai yi imani da Allah ba makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makiyin musulmi makiyin musulunci makiyin alqur'ani ba ruwanka da ciyar da shi haka suka fahimta sai Allah ya ce a'a ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko ka ne rahmatan lil alamina kai rahama ne ga dukkan duniyan nan akwai haƙƙin makwabtaka ka ce za ka hana ka ƙi taimaka ma wanda ba musulmi da abincin da zai ci alhali yana jin yunwa ‘ya'yan shi suna cikin matsala na rashin abinci ka ce ba za ka ciyar da su ba saboda ba ‘ya'yan musulmai ba ne Allah ce a'a laisa alaika hudahu shiryar da su ɗin ba kai ba ne mai shiryar da su ni Allah ne saboda haka za a ciyar da su yasa annabi a wani hadisi ya ce ba ka da imani in ka kwana kana ƙoshe makwabcinka kuma ya kwana da me da yunwa baka cika mai imani ba kai musulmi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wanda ya imani da Allah da gobe kiyama girmama makwabcinsa makwabcin ba a ce maka sai musulmi kawai ba ina fata an gane ko to idan kana makwabtaka da wanda ba musulmi ba zaka taimaka masa da abinci in bai da shi zaka taimaka mai da abin sha in yana bukata za ka ɗan bashi wani abu da Allah sa yau gidana babu komai wallahi ba abin da zan sai ga 5000 ka je a ci abinci babu matsala suna ai including nasu cikin cera wanda ake abinda ba a so kobon ka ya taimaka ma addini har ya promoting nasu ranka dade bulo muke so da siminti wallahi coci mu ya rushe ku ci a'a ya dada dai abin nan din <laughs> ina fata an gane ko ci kawai da taimako da makaman amma abin da zai promoting wani abin nan su ba ruwanka da shi eh da Allah za mu yi printing din waɗansu abun nan ne na bible san ne copies ma ba ruwanka da wannan lakum dinukum anan he Allah ya ja a a ba su in dai harkan addinin bacci su yi kayan su amma wannan ciyarwa an haɗa ku ciniki an haɗa ku harkan haya an haɗa ku ya ɗau hayan gidanka ka ɗau hayan gidan shi ku yi kasuwanci tare ku yi mu'amala tare duk musulunci ya yarda amma ya ja maka layi ga duk wani abu na addini ba a wasa da aqida ba a wasa da aqida laysa alayka hudahum kan rashin shiryan su ya zamanto laifin su da zai sa ku kiciyar da su a'a ba kai bane mai shiryar da su walakin Allah ya hadi man yasha Allah ne mai shiryar da wanda ya ga dama Allah ce wa ma tunfiqu min khairin in dai abinda zaka ba din alheri ne ko wanda ba musulmi ba ka bayar yana nan a alherin shi ka ɗauko alheri za ka bayar ka ba Mr. A musulmi ne yana nan a alherin shi ka ba Mr. B Krista ne yana nan a alherin shi ka ba Mr. ABC Mr. C ba Yahude ne yana nan a alherin shi daga C sai mai D ka ba Mr. D pagan ne yana nan a alherin shi shin me yasa Allah ya gafarta ma wannan baiwar Allah da ta yi shekaru tana karuwanci me ta shayar Allah ya fe mata kare ne kare ya kai darajar mutum kare musulmi ne ba yahudin oho ka gani ko har wanka da wannan a matsayin shi na humanity mutuntaka a matsayin shi na dan adam his entitled ka taimaka masa yanzu idan aka yi accident a mota kuka tsaya za ku fidda gawaki sai ka samu wannan ka ce ba musulmi ne a bashi san babu ba addinin da ya karantar da wannan musulunci bai karantar da wannan ba Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin duk abinda kuka ciyar in dai na alkhairi ne Allah ce fali anfusikum ladan yana nan zai dawo muku wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah Allah ce kada ku kuskura ku ciyar ku tabbata duk abin da za ku ciyar to kar ku ciyar da shi don neman wata duniya don neman wani mukami a'a duk abin da za ka ciyar ka tabbata illa tiga'a wajilla sai dai don neman yardan Allah kar ka ba mu kyautan janareto a nan ka ce gashi an ba masallaci kaga ba ne aka ba masallaci aka ba wa aka ba wa in an ba masallaci Allah subhanahu wataala to kar ka zo nan gaba ka ce ka ba mu janareto ka ka mana posta mu zaɓe ka za mu iya cewa janareto mun karɓa amma kai haka baka mana ba yawa kai haka baka mana amma janareto ta mana amma kai baka mana ba ina fata an gane sai ya kasa kawa nan gaba in ya kasa kawa nan gaba ba don Allah bane asalin ba Allah bane ya bayar don campaign ne to kaga ya bayar da abinda ake neman lahira da shi shi har ya bayar da shi don ya nemi duniya da shi ka gane ko su ne uh, allazina sharawul hayata dunya bil akhirati sun nemi duniyarsu da lahira sun sai da lahiran sun nemi duniya ba dole bane in ka ba mu janareto mu ce ka mana mu zaɓe ka ko ka gina mana aji mu ce ka mana gina aji daban kai kuma naka da ka da halayenka daban in Allah ka bawa za mu sake ganin wani ko ba Allah bane dama ka bawa mu ne to ba za mu sake ganin janareto ba Allah kuma ya rige naka addinin na Allah ne tun ba a yi ka ba ana taimaka masa haka nan tun kana rayuwa ma ana taimaka in ka mutu ma za a taimaka addinin na Allah ne subhanahu wata'ala ina fata an gane ko wannan shine Allah da yana mana yana ja mana kunni kada mu bayar da abu illa tiga a wajhillah sai dai don neman yardan Allah wa ma tunfiqu min khairin Allah ce duk abinda kuka ciyar na alkhairi komen kankantan shi balle yawansa yuwaffa ilaikum Allah ce za a cika muku ladan gobe kiyama yuwaffa ilaikum shine a baka abu cikakke wa inna lamuwaffuhum ujurahum ghaira manqus za mu cikita musu ladan su gobe kiyama ba tare da mun abin nan ku duba inda Allah ce innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi yuwaffa a baka abu cikakke ma mala ba kauro ba ruwa yuwaffa ilaikum za a ba ku shi cikakke wa antum la tuzlamun ba za a zalunce ku wajen tawaye muku ladan ku ba inji Allah ba za a taba zaluntan ku ba muje lil fuqara'i Allah cikin waɗanda ake listin din taimaka musu din sai Allah ce ai considering fakirai abinda aka samu ma a rika tura shi lil fuqara'i ga fakirai alladhina uhsiru fi sabilillahi ko wanda aka tsare su don ɗaukaka kalman Allah yanzu mujahidun da aka ɗauke su soja kullum rayuwarsu ta duniya suna kan boda nan suke wuni nan suke kwana nan suke abun nan suna kare mutuncin uh, na musulunci suna nan suna fafata suna boda suna sako-sako su ga ta ina maki zai shigo kasar ya illanta ta ta ina maki zai kawo hari kullu su an ingejin nasu kawai a wajen jihadi to kaga waɗannan ai wani abu an tsare su ko la yastati'una darban fil ardi ba su da time inda za su je su yi kasuwanci su je su nemi abinci a doron kasa domin Allah ce wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi ko wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah ad-darbu fil ardi shine mutu ya rika yawon kasuwanci kai ne Dubai kai ne China kai ne saudiya kai ne kwatano kai ne lagos kai ne kano kai ne gambarun gala kai ne ina ne kullum a kai kaya nan kai ne singa kai ne abakar gui market kai ne kwantin kwari kai ne nan ya na fil ardi din kenan ana struggling a doron ƙasa wajen neman abinci to wanda aka tsare su aka ce ku mujahidun ne kullum ga inda aka yi stationin nasu aka yi kamfin nasu a boda shin suna da right din walwala da har sa su su yi kasuwa su yi kasuwanci to tunda su akwai abin da suke tsare mana shine mutuncinmu da mutuncin addininmu ta yanda kar abokin gaba ya shigo mana to mu ma nan eh, mu ma tunda suna mana wannan mu ma mu kare mutuncin iyalansu yawa sai a cire abinci a cire kuɗi a cire kaza a ce a tura gidan wani a tura gidan wani in iyalin shi ta yi rashin lafiya responsibility yana kanmu in ba abinci yana kanmu amma ba yanda za a yi mu ingejin nashi a can yana rike da mukami uh, uh, makami a boda don ya tsare mana mutuncinmu da rayukanmu da addininmu mu kuma nan mu bar gidan shi a rarike ba abinci ga marasa lafiya ba masu uh, magani ba treatment ba abin nan wannan ba zai karfafa masa gwiwa shi ya zauna din ba ko ba ku gane ba to shine Allah yace lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya eh ko kuma waɗansu malamai suka ce talakawan da talaucin ya daure su a gida ba sa yawo talaucin ya tsare su a gida shine wanda Allah yake cewa falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman za maqar aw miskinan za matraba me matraba miskinin da kullum ba ka raba tufan shi da ƙasa in miskinin zai zauna maka waje bai ci a kawo kujera ya ce a ah, nan ya isa ya dan share ƙasa kawai ya zauna yana tafiya ya gaji kawai rana ta yi kawai ka gan shi a shimfiɗe a ƙarƙashin bishiya kawai ba ran shi kai ne he ka ce a kadar duman nan ka gurman nan aka kaza zai zauna ina shi kullun rigan shi baka raba ta da kasa ko ya zauna ko ya kwanta a kasan shine miskinan zama ta raba to su talaucin ya tsare su ya dabaibaye su ba sa kasuwanci ba sa iyawa ba sa iya kaza ba sa iya kaza shine fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban ba sa iya kasuwanci fil ardi yawon kasuwanci a doron kasa amma duk da haka ya humul jahilu agniya'a jahilin mutumin da bai san halin da yake ciki ba bai san halin da gidan shi ke ciki ba sai ya ga dai da kuna gaisawa dai ko bai miƙo maka hannu ba sai ka ga mutane in sun jahilci halin su da condition sai su rika ganin kamar mawadata ne ka san mu kullum wai sai an roƙe ka ne za ka san mutum yana da bukata wai kai ba za ka iya kallon mutum ka yi stodiyin ɗin shi ba ka gane wannan mabukaci ne yanzu don girman Allah mutumin da za ka kullum yana wucewa ta nan da gatari a kafaɗansa faskare yake yawon nema wannan sai an gaya maka yana da bukata a gida sai an gaya maka gatarin nan bai nuna maka ba ba sayin ba ne mutumin da yake yawo da diga da cebur ka gansu su uku sana'an tonon rijiya suke yi wannan kana jira sai ya miƙa ma hannu ya ce ina da matsala a gida kullum ne ake tona rijiya kullum mai faskari kullum ne zai mai tura baro da ruwa ya ci ko da abin nan ruwa din nan ya gangaro da shi ya zo ya sarya tura da ƙyar wani gu ya tura kuranta maido shi baya mamala ya tura ya kai wannan sai an gaya maka yana bukata mai dako na siminti na masara a kasuwa taxi driver sai an gaya maka yana da shi yanzu ne idan ya sai yar golf a nan ya ne ya warke golf sai ya biya maka haya ya biya maka school fees ya jinyaci iyalanka a samu abin da za a ci ya auren maka da yarka da yaran sam sam bai kai ba shi yasa ake ta malamai suke ta brainstorm biskini da fakiri wane ne miskini su ce wanda ya mallaki abincin da zai ci na shekara ɗaya ana ba shi zakka abincin shekara ɗaya yana da shi ana ba shi zakka ku eh? duba jirgin wannan da annabi khidir ya fasa aka ce wa amma safinatu fakana limasakin sakina ya amaluna fil ba jirgin ruwa ne amma aka ce na miskinai ne to duka irin wannan mutum in ka kalli mutum ba sai ka gane cewa mabuka yanzu ɗalibin ilimi yana university sai an gaya maka wannan yana bukaci sai an gaya maka mabukaci ne duka irin wannan mai yin acaba mai yin keke na fai duk sai an ce maka wannan yana bukaci duka irin wannan Allah ce za ka ga a riƙa ba su wanda bai san halin da suke zaune a gidansu ba ya sabuhumul jahilu agniya'a ba wai jahili wanda bai iya rubutu da karatu ake nufi a nan ba wanda ya jahilci condition ɗin shi sai ya rika ganin ai kawai su agniya ne minat ta'affufi saboda shi baya mika hannu ya roƙe ka amma ai Allah ce ta'rifuhum bi simahum zaka gano su da alamun su ai ga tari ba alama bane ta'rifuhum bi simahum diga ba alama bane ta'rifuhum bi simahum wulbaro ba alama bane ta'rifuhum bi simahum sai dai su yadda Allah ya su la tsalunan nasa ba sa roƙon mutane ilhafan su matsawa mutane ba sa yi masu bara nau'i biyu ne mabukata akwai shi wanda da bukatar ta kama fa zai zo kawai jama'a gashi gashi gashi kawai ko ya je kofan gidanka ya buga ma ko ya zauna a taburma ya jira in ka fito alhaji ga fa halin da nake ciki kaza kaza akwai wanda sai dai abun ya cinye shi kawai sai dai wani da ya san condition din shi ya zo ya ce kai gaskiya fa har ga Allah wani yana cikin matsala wani yana cikin matsala har ga Allah to haka suke shi yasa wancan Allah ce wa amma sa'ila falatan har in ya zo ya matsa ma da roƙon karka tsawatar masa ba roƙo fa irin na yanzu ba da aka mai da shi sana'a mutum ya ka maka bukata ka bashi can in ka je wani masallacin sallah ka ga ya ka irin wannan bukatar ba irin waɗannan ba su wa ma ake a masallaci waɗanda kar a ce ba a rahama ma fakiri ko miskini a wannan ba ɗabi'a ba ce unsur a haka ka taimaka masa in yana abin da bayi da kyau wani za ga wani ya ce zo ka kan bukatun naka duk in biya maka ya biya masa kuma haika gan shi still gobe ya je wani gun kuma da the same complaint ba irin wannan ba namu na yanzu wanda aka mai da shi sana'a ina fata an gane ko wa ma tunfiqu min khairin Allah ce wallahi duk abin da kuka ciyar in dai na alkhairi ne in sunan abun alkhairi ne kuma kun yi shi don ni in ji Allah to fa inna Allah bihi alimun Allah yana sane da shi ku duba can yace fa inna Allah alamu ko na yace fa inna Allah bihi alim kullun Allah yana nuna maka abun fa ba zai tafi a banza ba ina sane da fa abin da kai zan sakanta maka muje الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا Allah maɗaukacin sarki ce allazina yunfiquna har ila yau Allah na ƙara emphasizing yana ƙara ƙarfafa maganan ciyar wannan yanda yake ƙarfafa maka ka ciyar haka yake ƙarfafa maka cewa falada na nan yana ƙara jaddada maka cewa fa ba zai tafi a banza ba yana ƙara jaddada maka cewa fa lalle yana sane da abin da kake yi ba zai tafi a banza ba Allah ce allazina yunfiquna amwalahum Allah ce lallai waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu billaili wan nahari dare da rana sirran wa alaniyatan a ɓoye da a bayyane falahum ajruhum inda rabbi Dukkansu su ya tabbata a wajen ubangijinsu ladansu yana hannun Allah ladansu yana wajen Allah shi ku Allah ya musu lamunce musu ya ba su garanti cewa wala khawfun alaihim wala hum yahzarun kada su ji tsoron komai lokacin da mala'ikan mutuwa zai zo ya zare ransu wala hum yahzanun kuma kada su yi bakin cikin abinda da za su bari a baya don za su mutu na ƴaƴa kamar yadda na bayyana a can kun san shi ma wancan ayan ma da muka yi bayani shi ma kan ciyarwa ne wannan ma kan ciyarwa ne da shi Allah ya rufe abin nan ya ya rufe magana ya ƙara jaddada maka fa in kana ciyar wannan don Allah bariya ba gori ba cutarwa kana bayarwa to Allah ya ƙara jaddada maka fa in ka zo mutuwa kar ka ji tsoron mutuwa in ji Allah kar ka ji tsoron mutuwa kar ka ji tsoron zuwan mala'ika kar ka ji tsoron zare ranka da za a yi kar ka ji tsoron abin da za ka gamu da shi bayan zare ran irin zaman kabari Allah ce kar ka ji tsoron shi tashi daga kabari kada ka ji tsoron shi hawa siradi kada ka ji tsoron shi tsayuwa a gaban Allah gobe kiyama kafin hisabi kada ka ji tsoron shi Allah ya lamunce maka duk wani abin da zai zo in future sannan kuma walahum yahzanun kar bakin ciki zaka rabu da ƴaƴa kanana za ka rabu da mahaifiyarka za ka rabu da mahaifinka kai kake taimaka mahaifiyarka kai kake ciyar da iyayenka za ka ga waɗansu iyayen ɗansu kwaya ɗayan da yake taimaka musu shi Allah ke ɗauka sai ya bar mai ‘ya'ya goma ka san da mu ne sai mu ci a'a wancan ɗanta ɗaya ku ɗauki mai ‘ya'ya goma nan ku ɗauki shida ma eh, ko kuma Allah sarki wannan ta kwaya ɗaya kenan shine ke tallafa musu ga baba tsohuwa ga baban ga gashi ga shine ke samu musu Allah baban shi ya dauke ta kai a nuna maka iyayen ba kai kake ciyar da su ba Allah ne kawai wani hayya an kashe kuɗi an kashe kuɗi yayi karatu a ƙasan waje an kai shi nan an kai shi UK yayi masters yayi PhD an yi kaza an yi kaza an yi walima an yi hayan jirgi da iyalai duka an je can an yi walima an bada mun yana dawa sati ɗaya Allah ce a kashi a ɗauke shi Mm. duk kuɗin da ya biyan dai sun tafi kawai a ɗauke shi ko moriyar sisi ba za ka samu haka Allah yake haka Allah yake ina fata an gane ko haka Allah yake to Allah madaukakin sarki yana cewa kada ku ji tsoro sannan kada ku yi bakin ciki anan ina jin wannan ayan ita ne ta rufe mana ciyarwa yanzu sai kuma irin nau'in abinci sai aka ka yar riba anan kafin mu zo riban a tunda ayi conclusion muyi yi concluding akan ciyarwa da ayoyi da muka karanta kusan kwana biyu akan ciyarwa za mu ga duk ciyarwan nan fa ana yin ta ne don maslahan miskini da fakiri da talaka for the favor ne na talaka kawai ana son talaka a kula da shi wanda bai da shi a bashi shi society na musulunci society ne idan aka bi ka'idojin musuluncin baya yadda wani ya kwana da yunwa a tsakanin musulmi musulunci bai son wani ya kwana da yunwa a tsakanin ku kuna kallo society ne da bai son a samu irin wannan society ne da baya son wani ya kwana da raɗaɗi na ciwo don rashin kobo bai so musulunci bai son irin wannan bai so ya kwana da matsala bai so shi yasa za ku gani ga abubuwa da yawa da na ɗan eh, ɗebo bana na yi listin ɗinsu wajen goma sha uku wataƙila da waɗansu ma da bai zo mun a tunani ba duka waɗannan abubuwan da zan lissafa za mu ga ibada ce za ka yi amma for the favor tana favorin in miskini da fakiri da talaka laifi za ka yi wa Allah ya ce ba zan gafarta maka ba sai ka ba wancan miskinin abinci ya ci laifi ne da za ka yi wa Allah ya ce ba zan gafarta maka ba sai ka tufatar da wancan miskinin laifi ne da za ka kai tsakaninka da Allah ya haramta maka aljanna ya ce in kana so in yafe maka sai ka ‘yanta wancan miskini misali kaffaratu yamin kafarar rantsuwa a can baya da muka yi mun ce kafara idan mutum ya rantse ya zo bai yi abun ba yana da kafara kafaran tana favorin waye ne fa kafaratuhu menene it'amu asharati masakina kai rantsuwa ne ka zo ka saba sai ce to in kana son in yafe maka ka ciyar da miskinai goma abinci autis watuhum ko ka tufatar da su miskinan nan maza da mata ne tufatar da su ka bawa maza jamfa in su ne jamfa da wando da hula in mace ce ka bata riga doguwa da hijabi kafin Allah ya yafe maka kaffaran da kai na rantsuwa so abinda Allah ya ce kai din da ya ga dama ai ce ka je kai raka'a biyar ka je kai raka'a shida ko ba haka ba je ka dauki qur'ani ka karanta ko ba haka ba da Allah ga dama ya ce yayi wannan amma don yana so a yi favorin din miskini a kula da miskini ce ku ciyar da miskinai goma ku tufatar da su kaga kafarar rantsuwa a yi considering din miskini kafaran azumi fa ga wanda ya sadu da iyali zai ciyar da miskinai sittin ne zai ciyar da su idan mutum ya sadu da matan shi da rana kamar yadda muka faɗa a farkon tafsiri miskinai nawa zai ciyar sittin da ai Allah ya ga dama sai ya ce je ka yi sallah raka'a ashirin da dare je ka yi sallah raka'a ashirin amma sai da yayi la'akari da miskini ya ce ka ciyar da su nan goma na rantsuwa da tufatarwa ko tufatarwa can ko miskinan har sittin za a ɗebo maka ka ajiye su a gabanka su rika cin abinci su rika cin abinci mutum sittin in mutum ɗaya ne za ka rika ba repeatedly sai ya yi kwana 60 yana cin abincin ka Ka ga miskini ne kafin Allah ya fi maka abin da kai ka ga zihari wanda ya ce matan shi ya kamanta ta da mahaifiyarsa bi ma'ana ya ce matan shi in na sadu da ke tamkar na sadu da mahaifiyata ya kamanta shi ma kafin matan ta halatta a gare shi sai ya ce da miskinai nawa sittin shi ma kaga na hudu kance in kai alkawari zaka ciyar da miskinan to wajibi ne in baka ciyar ba Allah zai kona ka shine yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mus inna ma nut'imukum liwajhi Allahi la nuri minkum jazaan wala shukura ga zakka sai Allah ya ware wani portion ma gaba daya wata gaba innama sadakatu farko suwa ya kirga lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal muallaf gaba ɗaya miskinai ya sanya zakka ma da take ɗaya daga cikin rukunan musulunci ai ana tana ana considering miskini matukan gaske kaga muhimmancin ciyarwa mu zo zakkan fit da kai me yasa aka ce sallah insha Allah yan sati biyu da za su zo nan za a yi sallan abun nan karamar salla? me yasa aka ce liman ya jinkirta sallan don a fidda zakan me kono me yasa aka ce a jinkirta domin ya isa hannun miskini da fakiri tun kafin a fita bauta wa Allah mu duba ibada fa za a je sallah za a je wanda za a yi wa sallan nan a bauta wa Allah ne amma Allah ce a yi dileyin nashi a kula da na fakiri tukuna sai aka ce a jinkirta sallan karamar sallah sai an fidda zakkan fidda kai kuma aka nuna wanda bai fitar ba sai da aka sauko ba ta yi ba don a nuna maka tana ana so ta shiga hannun miskini da sauri da sauri kawai wurjanjan da gaggawa kuma aka halatta a fidda ita ma two days one day to me to salla din duka dai don a kula da miskini da fakiri kar musulmi ya rayu ba jiki kar musulmi ya rayu cikin galabaita mu zo bayan karamar sallah za a zo babban sallah shi kuma Allah ya ce a ba su nama layyan da za ka yi an ce yana da one third miskini one third ka raba ta uku ka ci kashi ɗaya ka yi sadaka da ɗaya ka yi kyauta da nawa ɗaya wa ake ba wa layya miskini shi ma yana da nashi kuma mu duba aka ce shi sallan babban sallah ɗin da yake layya za a yi aka ce liman ya gaggauta sallan don a dawo da sauri a yankan nama ya shiga hannun miskini can kuma aka ce a jinkirta saboda a bashi abincin tukuna duka ba da favor na miskini ne wanda ya je haji ya yi tamattu'i ko ya yi kirani zai yi hadaya hadayan wa ake bawa miskini ne yake ci idan kai fidiya ka karya wata doka a aikin haji za ka yanka rago akwai abin da za ka ma waftaro na kuskure ka yanka rakumi ko ka yanka sa wa ake bawa ko tsoka in dai fidiya ce kai ba za ka ci ba miskini za a bawa duk miskinan makka ake tarawa wata rashe sa gwamnatin saudiya take packaging din shi tana turawa kasashe masu talauci duka miskini sannan mu duba idan tsoho ya tsufa tukub baya iya cire baya iya azumi me aka ce yayi fa fidiyatun min ta'amin min ta'am wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin Allah yace idan ba za ka iya azumi ba kana da dattijo tsoho ko kai ne ko babarka ko wani ne mai lalurar rashin lafiyar da ba zai iya azumi ba aka ce a rika ciyarwa a madadin kuna kaiwa ana kaiwa miskini ana kai azumi ana kaiwa miskini duka wannan musulunci yana considering din miskini sannan mu duba Allah yace haka ma kawai a lokacin yinwa ku masu hali ku fito da kuɗi ku sayi abinci ku ku sayi abinci kuna rarrabawa kamar yadda ya zo a cikin suratul bala falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba me yasa mutum ba zai kutsa bane cikin wani irin aiki mai tsananin gaske wa ma adraka mal aqaba ka san me aqaba shine fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghabatin wa za a ciyar yatiman za maƙarabatin sai wa au miskinan za maƙarabatin Allah ce wa zai zo ya kutsa cikin wani aiki al'aqabatu din nan wato wani aiki ne mai wahalan yi keta wani tsauni ne da wahala sai Allah ce wa zai zo ya keta wani aiki mai tsanani a musulunci in ba shi aljanna aka ce menene ya Allah yace ce kawai fakku raqaba ya je ya fanso mutumin da aka kulle shi ko ya biya masa tara ya fanso shi ya dawo da shi ko ya ‘yanta bawa, au it'amun ko ya ciyar da abinci fi yaumin a wata rana zimas gabatin mai tsananin yunwa ya ciyar da miskinai da marayu. Shi ma mu duba irin reward ɗin. Eh? Mu duba ciyar da abun nan, buɗa baki da ake yi, wanda ka ciyar da su abincinka, za a baka kwatankwacin me? Azumin da suka yi. sannan mu duba hadisan da suke ce asa'i alal armalati wal yatim wanda suke hidima wa matan da mazajensu suka mutu ko aka sake su da marayu annabi ya ce ni da su kaman haka aljanna kulawa da irin waɗannan mu duba kissan mutum uku ɗin nan da suka shiga kogo ya toshe ko ɗaya daga cikinsu ai ai menene ya zo yi zina zai zo ya ai kafin ya yi zinan ya ce ‘yar babban shi ne ba macin da yake so a duniya irinta’ amma aka yi yunwa ya neme ta ya neme ta ya zina da ita taƙi ya neme ta taƙi sai aka yi yunwa mai tsanani ba wanda zai iya biya mata bukata ya bata abinci sai shi da ta garzayo shi kuma ya sanya mata condition ce ai sai dai in kin yarda da condition ina zan baki abinci taƙi ta ce uzu billahi ta taƙi yunwa yayin yunwa ta sake dawowa wani ga halin da nake abinci yace ni dai condition ina in kin bani kanki zaki sa ta ki tace a'udhu billahi ta tafi na ukun da ta dawo sai ta mika kai sai da ya kwanta zai kwance ta ce ka ji tsoron Allah kar ka kwance kullin da ba halal bane ka kwance shi ya ji tsoron Allah ya kaɗu ya tsorata ya raurawa ya batta ya bata duk abin da take so ya ce ya Allah in nayi wannan don kai ya Allah ka buɗe mana kogon Allah ya buɗe kogon abinda nake so in nuna mutum ya ce mai tsoron Allah mai takaki amma yinwa ya yi fosin inta sai da ta ba da kanta a yi ɗin da ita ba haka waɗansu suke a society ba wa ina cewa don yinwan aje a yi ba a'a wani ciki in fa babu bala'i kome za a yi shi kome ba ka ji wani iya tashi ya yi hamma ma malam ya mike ido yana dan hawaye ya taro hawaye ciki ba komai ya taba aljo ya ce lalle yau za a yi ta billahi laja kaza za a yi bala'i to za a yi bala'in kwa wallahi za a yi bala'i in wani ya zo ce zo ka dubu ashirin je ka kauda mana wani ka gama da shi zai karba Allah rufa mana asiri ku duba kisan na maruzu ba wa ake yi ba kafin a ba wa talakawa sai an ce waye Allah ka sai ya ce kai ne a bashi an yi wanne sai fosin din shi har yadda na maruzu ne Allah amma annabi Ibrahim da ya kifa ya yi tawakkali da Allah ba ƙasa Allah ya maida masa ta zamo abinci to saboda haka wannan duka ya ƴan uwana musulmi wallahi taimaka ma wanda bai da shi ya zamanto wajibi mu duba falala da albarka da irin abin da Allah ya tanada a rika taimakawa kar a gaza demo kake bayarwa ne demo Allah ke buɗa maka Allah ubangi ya mana albarka Allah ubangi ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin assalamu alaikum wa alaikum assalam wani shi da farmadiya yace kuma a cikin da take da hmm. ko wani ta na farko ita wancan matan ta zo ta nuna wa manzon Allah sallallahu ga laluranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ta yadda ta yi hakuri ta dangana ga Allah Allah zai bata aljanna dan kuma tana neman magani ne to gashi bi ma'ana ta yi haƙuri ta yi tawakkali ta akan laluran da ita ce ya rasu ka roƙan mun Allah kada in yi tsiraici lokacin da zai yi farfaɗe annabi ya mata wannan addu'a ta kura a to ni dai ban san addu'an da annabi ya bata ba amma alqaidatul amma na musulunci ba a haranta mutun neman magani ba duk laluran da ta same ka musulunci ya yadda ka je ka nemi magani a likitance in akwai ko kuma masul jinni ne a je wajen yan ruqiya duk su bincika su duba idan likita ba su warkar ba idan ruqiya ba su warkar ba haka Allah ya jarrabe mutum to ya karbe shi a haka din kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duk wanda Allah ya jarrabe shi da masoyansa guda biyu ido kenan Allah ya karbe su ya hakura ya dangana ya dogara ga Allah Allah madaukakin sarki zai ba shi menene aljanna Allah zai musanya masa su da aljanna to kaga sai mutum yayi tawakkali ya dogaro amma mai annabi ya ce mata wani magani ya bata menene ban sani ba wannan shi ne amma ni abinda na sani manzo Allah ya ba ta zaɓi ta hakura akan Allah maɗaukakin sarki ya ba ta rahama akan wannan in ta yi tawassuli da shi amma sai ta roƙi abu ɗaya ya Allah bai ka mu Allah kada uyi yi tsiraici lokacin da nike wannan farfadin abinda na sani a kissar kenan. Allah ubangiya ya ba ta lafiya da sa kafara ne a gare ta. wannan jama'a da ne da mata kullum zai je mata fada na soshi yana jawo hankali ta marasa ya jari amma daga ba ta lura da ba mm. shin ba a shawarci ya zini wanda zai ke sa ya da kuma ya a'a ya sa ta a makaranta kaga mala ai zai ce makaranta hai da hijabi ko ba haka ba yawa ya sa ta a makaranta ta rika karatu ta san muhimmancin hijabi yawanci rashin sa matan a makarantar shine ke kawo irin wannan ya sa ta a makaranta sanya ta amma idan ta ce za ta toge za ta zauna ita ba hijabin nan to gaskiya zama ne wanda kuma ya saba musulunci dole kuma a sake lalin zaman ta fita ba hijabi ba suturan da Allah ya faɗa ba za ta saba ba za ta ba zai yiwu ba hijabin nan wajibi ne yadda sallah wajiba ce kamar ne ta zo ta ce ba za ta yi sallah ta ya za a yi kwace ce za ka rayu za ka fita ba za ka sai ba zai yiwu ba musulmi ya rayu da wannan amma ba wai saki ba ne alkar komai a ce a kawo saki ba saki ake bukata ba sai a bi hanyoyi dabaru daban-daban daban-daban daban ai Allah ya nuna mana yadda ake ladabtar da mace ko ba haka ba Allah ce wallati takhafuna fa'izu hunna ku musu wa'azi matan da ta tada kayan baya ta zaman tore rebellion ka ce ta yi ta ce ba za ta yi ba ta tada kayan baya ma malam Allah ce zuhunna. ku musu wa'azi shi kuma wa'azin nan yana nan kala kala ka sa ta a makaranta ma shi kanshi ma wa'azi ne ka sa ta a makaranta ka nemi ilimi ta rika zuwa lectures sayo mata kasussuka kawo wani malami dauko ta ka kai ta gun wani malami ko limamin anguwan ko malaman da suke abin nan malam don girma Allah na kawance a mata wa'azi a ga mata abin da Allah ya faɗa je ka wajen iyayen maybe su iyayen ka faɗa musu wance fa nayi nayi ta rika shiga irin ta musulunci taƙi duk wanda ka sani idan aka yi wa'azi bai gagara wahjuruhunna fil madaji a kaurace musu wajen kwanciya to daga baya kuma idan wannan bai wa'azi Allah ce wadribuhunna to yau in kika fita ba hijabi sai na tattaka ki amma fa ba takawan gaske duka yawa duka dai a yi shi amma wanda baya daga fata baya tara jini kuma a wanda ba za a yi shi a fuska ba da waɗansu wurare masu hatsari ina fata an gane ko idan wannan bai yi ba kuma to mutum kuma fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya sai a ce to gaskiya wance ya kamata mu zauna da iyayena da iyayenki kirawo a inviting iyayenta a yi inviting ya to wance fa ta ki sa sutura na musulunci ta ki mun yi mun yi ni kuma bazan iya zama da ita ba shi yasa na kira ku gaskiya a yi taking decision eh babu shakka ka ka mana kara ya fi a kirga eh mu ma ka kawo mana yafi a kirga to tunda da wani abu ya ki cinye ya ki ya ci ya ki cinye to shi kenan a rabu amma ba a so a yi saurin kawo sake din sake akwai sharri a ciki kar a yi saurin kawo shi a yi ta wa'azi din da da roƙon Allah da addu'a ka je umra ka ce musamman don ta rika sa hijabi ka yi ɗawafi in Allah ya kai ka haji ka yi eh, sake sharri ne kar a yi saurin yi Allah wanda ya samu dace riba za mu yi shi gobe shi yasa na kawo littafi a nan a kan riban ne musamman in mun fara shi shi yasa in na fara ɗauko lokaci ba zai ɗauka ba sai na bari mu tashi kan riban gobe za a ji shi shi ana yi mana ba sallah ba ne shi ba ka mai alwala ba ba ka mai tsarki ba to ba ka karanta Fatiya da sura ba duka duka salloli ne abinda ya samu na farilla ya samu na abinda ya samu na nafila ya samu na farilla dukkan su salloli ne sai dai wannan an wajabta maka ne ko kai ko ka je jahannama dole kai kawai wannan kuma kai ka sa kanka saboda haka komai nasu in kai omitin abinda ake eh, yake jawo ba adi ko kabli a can a nafila ma duk zaka yi su duka zaka yi su ba bambanci babu laifi tunda innamal amalu bin niyat ba kona ba ne na wulakanci ko na cin zarafi ko na abin da ya rididdige ya fatattake ya kekkece mutu ya tara shi ya kona wannan babu ne wannan shi Wani shi ba da mutum iyali ne aljanna ta shige ta ko ita aljanna tana ikirarin cewa ita musulma ce ko ba tana son ta cutar da ita bane hmm. tana son ta da yara ta da mijin gabaki daya hmm. amma sai ya kasance ita aljanna tana son ta daura ta akan wani hanya za ta rika bayan magani da kuma addu'a Eh, asalin aljani jikin mutum ba wajen zaman aljani ba Allah ya nuna mana wajen zaman aljani suna zama a kogo hadisai sun nuna kogo daji tango bola bayan gida toilets kenan shi yasa ko ina mutum zai je waɗannan wuraren zai addu'a sai daji sai cikin duwatsu tsaunuka can shine wajen zaman su amma jikin ɗan adam ba mahallin aljani bane inda zai zai dole kawai ko ta ce tana son ta ba ta cutar da ita karya ne an san sartsai aiko sartsai in ya shiga kankanin abu kawai ya shiga ya shiga dan yatsan ya kake ji balle a ce aljani ya shiga jikinka dole akwai cutarwa ba wajen zaman su bane kwata-kwata jikin ɗan adam ina fata an gane ko kun ga su aljanu suna zama a daji a waɗannan wuraren da na lissafa bola kwata wajen kazanta shadda toilet wajen wanka wajen bayan gida sai kogo sai can abin nan sannan kuma annabi ya gaya mana abincinsu kashin dabbobi ne kar mu ce dauki kashin dabba bushashe in yayi bayan gida a hanya yana tafiya yayi bakin ma ya ɗauko wani kashin dabba bushashe ya share da ita in ya abin nan ko kuma ka samu waje a daji an share shi haka ka ce nan za ka je kai bayan gida kai ma ka san akwai neman magana ana kaga waje a share ko ina bai ma ba ka ce sai na ko ka shiga wani kogo ko ina bai ma ba sai na to haka da makasusuwan nan da muke ci mu ci nama mu tsotsi kashin mu tsotse shi mu yadda shi abincin aljanu ne shi yasa manzo Allah ya nuna mana duk mutumin da zai bayan gida ko fitsari kada ya taba wannan ya share da su abincin aljanu ne zai cutar da su to aljani dalilan wani sa'i dalilin da yasa suke shiga jikin dan adam wanda yake kwana a bola yau ya shiga jikin da yake kwana kan katifa ya ruhu da burgo ya kunna AC ya kwanta a filo mai laushi mai bola ne ya samu promotion mai kwana a bola ne ya samu promotion irin wannan zai bar wannan jikin mai cin kashin dabbobi bushashe da kasin da aka tsotsa yau ya shiga jikinka duk a kasha kasha juice yana samu wannan ka ci kwai yana samu wannan ka ci dankali ka ci plantain ka sha farfesu ka ci abinci haɗaɗɗe da taliya da indomi da kwai jikin da da yake cin kashin shanu bushashe ya samu wannan yana ci dole ya laɓe a nan kawai ba zai barka ba to asali ana fidda shi ne kuma aljani ko da tsiya ana fidda shi ana kona shi har ya mutu da ayon alkur'ani kuma da izinin Allah ya fita wannan jikin ba muhallin shi bane kuma ya ce ai yana son ka baya cutar da kai ka rika mun addu'a kawai daga nesa in kai musulmi ne ina fata an gane ko kuma ya ce zai sayar masa da zai nuna masa magani a'a sana'an shi ba na magani bane ban ce maka ina son magani to duk irin waɗannan daga nan ne ake fara bokanci da tsubbace tsubbace da makamantan so ya fita kawai ayi yi ya fita ko ta fita wannan shi ne wani shi ya ce ya yi na fama da masu da sun shekara shi ne hmm. sai dai shi abin da ke tsorata shi aljanna zai ka gaya wasan kankan kuma misali in ya fita ne ya gaya mai cewa kana da kowa na ita kuma ya fito da mota aljanna ya kan gaya mai cewa kan ka ba hanya kaza kan musu ya kan yi wata sosai akwai mota. Hmm. Kuma da alamarin ya sa ki a taimaka mata da cewa shawara to addu'a ta farko Allah ubangiji ya yaye maka ya raba ka da shi shawara ta biyu aje gun masu ruqiya kuma masu ruqiya na har da Allah akwai waɗanda suka ƙwarewa abun sun san shi akwai waɗanda kawai sun shiga abun rana a tsaka yanzu ko likita ne professional abin nan likita idan aka yi ka ka masa wani ciwo har ga Allah zai ce gaskiya ayi rifarin ka zuwa ga eh, asibiti kaza wannan ya fi ƙarfin shi ta waɗansu 'yan ruqiyan ba sa haka a kowane ilimi wa fauka kulli zai ilmin sama da kowane ilimi da ake da shi akwai wanda ya fi wani akwai wanda ya fi wani akwai wanda ya fi wani to waɗansu ‘yan rukiyan ba su da ƙwarewa sun shiga abun rana a tsaka ina fata an gane kuma rukiyan nan sometimes tana dilin da ƙarfin imanin mutum da tsoron allan mutum da natsuwan mutum da tsantsene mutum da kulawa da menene dokokin allah da nisantan sako da haram so mr a zai iya yin rukiya ta gagare shi fidis mr b yi ya ci nasara shi wancan ɗin maybe yana da waɗannan problem na akida ko ne santan eh, zunubai baya yin waɗannan da makamantansu to sometimes abu yana dilin da imani da akida ne to idan aka ce Mr. A ba zai iya ba sai a tura shi wajen Mr. B ana samun ƙwararru da suka san kan abu kuma har ila yau mai laluran aljani shi yana da saurin ƙosa kun san duk marar lafiya yana da kosawa ya ga ya warke yanzu ko da wani ciwo zai samu wani sai a zo a bashi magani sai likita ya bashi magani na wata ɗaya ya fara son na shati ɗaya cikin ‘yan uwanshi in wani ya zo gaishe shi duba jike ci ayya ai wannan ba na asibiti bane ne aji ya san wannan ciwon wani ya taɓa yi sai a rurumi mutum a kai shi gun wani mai magani na gargajiya idan ya ba shi maganin shi ma in ya fara sha so, na sati biyu wataƙila an ɗiba mai wata biyu sai wani ya ci ayya ai na san wani a zariya nashi a take ne kawai kun ga ya, zubar da rabin maganin likita na wancan ma bai gama shanyewa ba to haka in an je wannan ma shi ma ya bashi ya ɗiba masa waɗansu kwanaki wani in yazo sai ya kawo wata shawara ga he ka ga marar lafiya ya bar magani buhu guda daban-daban ba ɗaya da ya gama shanyewa to haka mai mai mai rukiya mun san a asibiti ana admitin din mutum wani yayi sati biyu wani a ce za a rike shi wata shida wani a ce wata uku wani a ce sati daya ko ba haka ba wani ma shekara yana jinya to wani sa'i laluran aljanin akwai wanda sai ayi wata shida wata uku wata abin nan ana fafata da aljanu akwai wanda sai ayi yi haka domin aljanun waɗansu su shiga waɗansu su fita waɗansu su shiga waɗansu su fita kuma shi sha'anin ruƙiyan nan waɗansu masu rukiyan suna takulin ɗin problem ɗin jikinka ne kawai amma ba sa takulin ɗin sauce akwai sauce yanzu ni ne ni ne na sa eh, kwari da baka a nan eh guda goma eh kibiyoyi na goma a kwari na na harbe mutum a kafa aka je aka masa magani ya daɗa fito ya warke kwanan na ce ah ya dawo ne sai on sake in to amma idan aka zo bayan an warkar da shi ni aka murɗe wuya na misali aka kwace wannan ɗin aka raba da su zan iya sake harbin shi to a ruƙiyan ma akwai wanda sai ka yi attacking in source inda abin yake fitowa shi ma bayan ka yi curing in wannan ka yi attacking in masu turo masa shi ma a yabin nan duka akwai kwarewa sosai gaskiya har ga Allah a cikin abu amma idan masu wannan laluran za su zo ni na san waɗansu da suka kwarewa abun har ga Allah gorgodo kuma ana samun muwafaka kuma kar ka zo da niyan cewa tunda an kawo ni guwa ne dole zan warke no waraka tana hannun tunda likita ma na mutuwa wani da na taba zuwa ina karban magani a wajen shi wani dan uwa tun ina jos ina irin cin ruwan nan ma mala ya bani magani na ji daɗin shi to bayan ya na gama da shi kwana biyu he ruwan ya dawo sai na zo ya ƙara mun na tarar da shi ma ya tsun shi haka na koma kawai da ufa dalibu wani madalubu kenan to wannan shine warakarwan tana wajen Allah wani za a buga za a buga baka warke ba haka Allah yake son ka da laluran sai dai a ayi tawakkali a dogara ga Allah a barwa Allah kawai da fatan Allah ubangiji mana albarka malamin kasu sun aiko a taimaka su musu da zuwa da su da yawa Allah ubangi ya musu albarka Allah ubangi ya dace ya sa a dace sai dai kar a tsananta wa dalibai a hana wani maki kuma a ce ba zai ci jaraba ba ka sa wani lecturer hayya kira ka ce billahi allazi ba za ka ci paper ta ba na ga maka haka wani lecturer zai kullaci abin nan din shi dalibin shi ko yana eh, wata tana son shi da shi lecturer yake son ta tace ba ta son shi tana son wani dalibi sai a kullace shi

amin ya rabbal alamin Allah biya musu bukatan su gaba daya ya biya mana bukatunmu mu gaba daya da wanda ya aiko da wanda bai aiko ba duka Allah ubangi ya biya mana bukatunmu. mu Allahumma izzal islam al muslimin wa shirka al mushrikin wa dammir a'da'ana wa ada'a wa ada'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallim wa barik wa anni ala abdika habibika muhammadin ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al المرسلين والحمد لله رب العالمين